ana da na gani eh. akwai an akwai an ko kuma yanzu aka kawo su wanda ake kamar yadda kuke ji wani matashi ne ke neman ƙarin bayani daga wata mai dalilin aure da ke unguwar sani mai nage a kwarya birnin kanan najeriya wannan gida gida ne mai soro guda ɗaya sannan a tsakar gidan da wani babban ɗaki mai kama da rumfa ko falo a turance wanda da alama a nan ne akan yi zance ga waɗanda suka samu fahimtar juna baya ga sauran gidan da na ci karo da kujeru guda biyu wannan mata mai dalilin aure ta fara yi min bayanin sunanta da kuma yadda ta fara dalilin aure Amina ni ma gado ne a gurin mahaifiyata kasan lamari irin na aure duk mutumin da ya gani zai sha'awa ba ma ni da na gada ba wani ma da bai gada ba ina yi to kamar tsawon shekara nawa kenan kika dauka kina yi shekara 43 ya tsarin yake idan mutum ya gani mace cin zuwa su gida suke yi ko kuwa yaya abin yake zuwa gida suke idan sun zo gida sai su ce ga irin wacce suke so wani ice ina son bazawara wani budurwa wani mai gidan kai wani juya wata sauta gawawa. kamar wani nau'i ne suka fi zuwa? Kaka dai 'yan matasa kamar daga shekara talatin sama da talatin arba'in sun fi zuwa. Me suka fi nema? Wallahi masu gidan kai suka fi nema. Yaro dan shekara talatin ko shekara arba'in ishirin da biyar sai ya ce mai gidan kai yake so saboda ka san masu gidan kai matan masu kuɗi ne suka mutu suka bar musu kuɗi. To baya ga sufa akwai wani nau'i waɗanda suke zuwa daban su ce ga abin da suke so. wani ce baka doguwa yake so wani kuma sauta gawa yake so wani kuma juya ake so an son juyar. Akwai dalili da kika gano cewa shi yasa aka fi neman macen da ba ta haihuwa? Tambayar su dai nayi nake cewa me yasa suke son juya sai su ce ra'ayi. masu ɗamara suna zuwa amma ba sosai ba amma matan sun fi son masu ɗamara sai su zo su ce ki samu min kwastam ko migration ko soja na je da kaina na ce matan nan suna son sojoji to sun ji kiran naki eh to ni sun ji kira na gaskiya wani tsoho ne kurin mutum biyu <laughs> suka zo matan kuma suka ce ba sa so. Wani tsari ake bi wajen mutum ya zo ki masa dalili? Wannan fam ɗin duk wanda ya zo zai ciki dubu ɗaya ne. idan kuma muka ga ga yadda mutum yake kuma ɗari biyar. kamar za ki iya tuna mutane nawa kika yi dalilin su. a ba zan iya tunawa ba shekara arba'in da uku ba zan iya riƙewa ba. to kamar nawa za ki iya tunawa da aka saka. a ni dai ban taɓa ganin wanda aka saka ba sai dai an sake su ban sani ba. To sai dai wasu maza da na iske su suma sun zo a nema musu matan da za su aura sun yi min karin haske kamar haka. Na zo neman aure gidan hajiya Amina ban samu ba dai amma na zo dai nema dai yanzu Allah ya ta kenan doguwa nake so bazawara. A ni ma dai neman wadda zan samu na aura na zo yi kawai. A wannan shine zuwa na na biyu. Ni ban sa wata ka'ida ba wadda Allah ya kawo. Duk da wannan yunkurin dalilin aure da ake samu a Najeriya, masana da yana ci gaba da kokawa sakamakon da ake samun yawan mace-macen aure a arewacin Najeriya ko a kwanakin baya sai da masarautar Kano ta gabatar da wani ƙudiri a gaban majalisar dokokin jihar a wani mataki na kawo ƙarshen yadda maza ke sakin mata ci barkatai. Khalifa Shehu Dokaji, sashin Hausa na BBC daga Kano a Najeriya.